Hukumar kwallon ƙafar nahiyar Afirka wato CAF ta bayyana fushinta tare da mai da martani kan kalaman shugaban kungiyar Napoli ta kasar Italiya Aurelio De Laurentiis dangane da gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka. A wata zantawa da manema labarai a makon jiya, De Laurentiis ya kushe 'yan wasan nahiyar Afirka yana mai cewa ba zai kuma sayan 'yan wasan na Afirka ba har sai sun amince da yarjejeniyar cewa ba za su je buga gasar cin kofin nahiyar Afirka ba. Ƙungiyar ta Napoli ta yi rashin 'yan wasanta biyu na wasu 'yan wasanni, wato Khalidu Kulbali dan ƙasar Senegal da a yanzu ya koma Chelsea, da kuma Andre Zambo a Aguisa na kasar Kamaru. Sada suka tafi domin wakiltar ƙasashen nasu a gasar tacin kofin nahiyar Afirka da ta gabata. To sai dai a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin. Hukumar ta CAF ta bayyana kalaman shugaban na Napoli a zaman rashin mutuntawa ga gasar ta nahiyar Afirka. wadda ta ce ba zai iya yi ba ga wasu 'yan wasan nahiyoyi kamar na turai da asiya da sauransu waɗanda su ma sukan je domin wakiltar ƙasashensu a wasu wasanni aka haka ne hukumar ta kaf ta nemi hukumar ƙwallon ƙafar turai wato uefa da ta gaggauta yin bincike tare da ladabtar da de laurentis bisa waɗannan kalaman tsohon shahararren ɗan wasan ƙungiyar manchester united ta ingila wayne rooney ya kira ga ƙungiyar da ta gaggauta baiwa cristiano ronaldo damar barin ƙungiyar idan har abin da yake bukata kenan kalaman na runi na zuwa ne kwana ɗaya bayan da kungiyar ta soma sabuwar kakar wasanni da shan kashi sa'ad da brighton ta bi ta har gidanta na old trafford ta doke ta da ci biyu da ɗaya a wasan farko ta buɗe gasar premier ta bana dukuwa da shirye-shiryen da kungiyar ta ce ta yi a ƙarƙashin sabon kocin ta domin kawo sauyi a wannan sabuwar kakar wasanni don a cikin watan da ya gabata ronaldo ya fito karara ya bayyana buƙatarsa na barin kungiyar ta united inda har aka ta'allaka shi da komawa wasu ƙungiyoyi. to kuma sabon kocin kungiyar eric ten hag ya ce ba zai tafi ba domin yana cikin sabon tsarin sa to sai dai runi ya bayyana ra'ayin cewa ba wai ronaldo baya son wasa a ƙarƙashin sabon kocin ba ne sai dai kuma tun da ya buƙaci barin kungiyar ta yiwu ya kasa sukunin taɓuka abin a zo a gani a daidai lokacin da ƙungiyar take ƙoƙarin gina ƙaƙarfan tubalin ci gaba a wannan kakar wasanni rahotanni daga ƙasar spain na bayyana cewa ƙungiyar barcelona na duba yiwuwar sayar da ɗan ƙasar gabon pera emerick aubameyang watanni bakwai kacal da komawarsa a kungiyar daga arsenal ta ingila tun bayan da barcelona ta ce fano robert lewandowski daga bayan munich ta kasar jamus take ganin cewa ya kamata ta rage wasu 'yan wasanta na gaba domin rage tankiya a bagiren ciki har da shi aubameyang wanda kuma tuni aka so mata allaka shi da komawa chelsea ta ingila to sai dai kuma wasu rahotanni na bayyana cewa kocin kungiyar ta barcelona xabi hernandez baya bukatar rabuwa da dan wasan Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.